Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu. Mai suna cikar burina na marubuciya Rukayya Ibrahim Gawata, matar Abdulrashid Zubairu, wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A haka hirar nasu ya ƙare babu daɗi, sun saba irin hakan sam babu fahimtar juna a tsakaninsu. Ta Tashi ya yi shige ɗakin shi sai da ya kai bakin ƙofa ya ce mata good night. Hannu ta ɗaga mishi ta ce mu tashi lafiya. Ƙarfe 11 na dare Hajje tana waya da Habibinta a hankali. Duk saka idanka ba za ka taɓa jin abin da take cewa ba. Habib daga ɗaya ɓangaren ya ce, ke ne misin ɗinki sosai fa, ina ganin Zan gudo in zo in ganki a satin nan don za mu je Maiduguri da kaya. Ina ji in muna jin in muna dawowa zan tsaya in ganki ko kwana ɗaya ne sai in bi su. Hajji ta rike baki ta ce don Allah ka yi haƙuri yaushe ka tafi da har za ka ce za ka dawo. I ka yi zamanka. Gashi muna waya ya ce waya daban da ganin fuskarki. Kin san Allah sai dai ki haƙuri don in na dawo wannan karan komai zai iya faruwa don ba zan iya cigaba da ɓoye soyayyar soyayyarmu ba. Gara kowa ma ya sani a yi duk wacce za a yi a wuce wajen. Hajja ta ce haba Habibi ka manta mun yi da kai sai na siya lokacin ina 400 level kenan. Saurin me kake yi? Ba ki gane ba, ba zancen aure zan yi ba. So nake kawai kowa ya san da zaman soyayyar mutum wuri. Ta yi ta rarrashin shi a kan ya bari sai na ya ce shi ina. ba zai iya ba. Washe gari lakcar ɗin Rana take da shi, tana tashi ta gama ayyukan da ta saba, ta ce Umma bari in miƙa wa Dini kayan nan ya buɗe mu. Zan cire wa Aisha guda biyu a ciki. Umma ta ce a'a ba wanda za ki cire wa duka za ki gyara. Kin fita buƙata. Ina take zuwa ke kuma kullum kina hanya a cikin naki na da za ki cire mata. Hajar ta ce, amma na so ko ɗaya in bata. Umma ta ce, sam. A haka ta kwashe kayan ta miƙa wa Dini ya buɗa mata su. Ta biya. Ta biya POS da dafositin dubu talatin da shida kuɗin da Kamila ta bata. Jiya da kuɗin da Kamila ta bata jiya da dubu sha shida da Umma ta bata. Alat na shiga ta duba murna ta fara yi kuɗin ciki ya kusa dubu ɗari. Tana zuwa gida ta ce Umma Alhamdulillah, kuɗin akawunt ɗina saura dubu uku ya kai dubu ɗari fa. Kuli ta washe baki ta ce Masha Allah, ai ban sani ba. Da na ƙara dubu uku ɗin ya cika, ɗarin cif cif ko da yake kuɗin makarantar su Hafsat ne. Gara a biya kawai a wuce wajen. Gobe Aisha za ta tafi da shi. Sai ta biya musu in ya so zuwa jibi sai ta kai kuɗin Islamiyya. Hajara tun da kika yi hadda kika yafe wa kanki makarantar Islamiyya. Kin san dai ba a wa Ƙur'ani haka duk da kin yi hadda ya kamata ki dinga zuwa kada as ko da Asabar da Lahadi ne. Hadda ta ce Umma ni ma hakan yana raina ina son komawa sai dai yanzu karatun zafi zai fara ina tunanin in zan iya haɗawa duka. Amma dai bari mu gani. Ni kuma ke nake son ki koma Umma zama haka ba zai yi babu neman ilimi ba. Please ki koma Umma ko na cikin layin nan ne na Asabar da Ladi. Umma ta ce na fi ki san hakan Hajara. Matsalar shi ne ban da lokaci sam. Ina komaya koma ya za mu yi da waɗannan ayyukan? Hajara ta ce Umma ina ganin za mu rage sana'o'in nan tunda Allah ya taimaka. Komai yana tafiya daidai. Kulu ta ce ba matsala za mu rage amma akwai abin da nake so mu yi tukunna. Kamar biyan kuɗin registration ɗin Aisha in Allah ya sa ta samu jami'ar. Biyan farko shi ne mai tsadar, muna biya muka biya kuɗin haya, sai mu rage. Hakan ma ya yi, Hajja ta ce. Ta buɗe baki za ta yi magana Malam Kabiru ya shigo ɗakin babu ko sallama. Ya nemi waje ya zauna da ɓas a kan kafet ya riƙe kai. Kule ta ce, lafiya kuwa Malam? Ya ce, na gaji da zama babu sana'a Hauwa'u. Ni kenan kullum a zaune ina kallon masu wucewa. Ko ƴan zaman taya ni hira yanzu sun daina. Wani da na ce mishi kwana biyu bai leko ba kin san maganar banza da ya gaya min? Kulu ta girgiza kai cewa yayi wannan zaman banzan ai sai ku marasa abin yi malam Kabiru. Wallahi abin ya mun ciwo ba kaɗan ba. Inda kika san in rufe shi da duka na ji am. Yadda kika san in rufe shi da duka haka na ji amma ba laifin shi bane. Kulu ta ce ai ka ji matsalar malam. Yaushe dama rayuwa za ta yi a ce kullum kana zaune A gida ba aikin fari bare na baƙi. Ai mata aka sani da zaman gida su ma matan ba zaman kawai suke yi a gidan ba. Akasarinsu za ka ga suna da abin yi. Ya yi kwafa ya girgiza kai ya ce kulu don Allah ba don halina ba. Ki taimaka ki ban ko da naira dubu ko da naira dubu ɗari ne in ja jari. Kulu ta zaro ido waje tare da buga ƙirji da ƙarfi ta ce ina na ga dubu ɗari malam? Rufa min asiri ko dubu goma ina na gansu? Kana ganin hidindimin da suke gabana. Sun fi ƙarfi na nima, ya ce, haƙuri za ki yi kulu, aro ne wallahi zan baki wata uku kacal za ki bani. Kulu ta ce, lallai malam an gaishe ka, ni da dubu ɗarin waya ajiye wani. Duk inda ya san zai rarrashi kulu ya samu kuɗi ya yi kulu ta dage a tafar ba ta da ko dubu goma na kanta. Nan faran shi ya ɓaci ya ce Allah wadai da matar da ba za ta rufa wa mijinta asiri ba. Duk matan duniya su ne nema don su taru su rufa wa kansu asiri amma ke so kike ki tona min nawa. Allah ya fi ki. Kula ta ce ai kuwa kafin ka samu matar rufin asiri iri na sai ka yi da gaske. A ce duk wannan faɗi ta da nake yi a kanka da 'ya'yanka da ne ashe yakan ba rufin asiri bane ba In har kwashe kuɗin da na sha wuya na tara shi ne zai sa in zama matar rufin asiri, mu je a duk inda ka ɗauka, na yarda. Nan ya zuka ya fara zage-zage ya ce in ban da mugunta da hassada, nan kuke cewa kuɗinki ya kusa dubu ɗari, a hakan ma akwai wani a wajenki da za ki biya wa yaranki makaranta. Shi ne ki ɗauka ki ara min in fara wani sana'ar kina ganin asara, kin gwammace ki ajiye shi a akawunt ba ƙaruwa yake yi ba. Kwala ta tafa ta ce, "Oh, dama laɓaka mana, kana jin abin da muke faɗa. Kaya a banza wallahi don ba wani daɗin bakin da za ka min in kwashi kuɗi in baka, kamar mara mafaɗi. Sisi ba zan baka ba sau uku ina baka jari, me ka taɓa tsinanawa da kuɗin? In ka matsu ka fara sana'a ka fita inda sauran maza suke fita filin daga, ba za ka rasa abin da za ka yi ba. Akwai ayyukan ƙarfi kala-kala kuma duk wanda ka samu za ka iya, don da ƙarfinka. Ya gama kaiwa wuya a ganin shi ta gama raina shi yasa ya za ta ce ya aikin ƙarfi. Ya mangare ta da bayan hannu a kafaɗa. Ta ce oho dai kaya a banza dan sisi ba zan baka ba sai dai ka yi duk wacce za ka yi. Kuma wallahi ya ishe ka da ƙoƙarin kai hannunka jikina. Haka kawai da girma na ka dinga wasan kai hannu jikina sai ka ce ‘yarka. Ko ‘ya'yanka yaushe rabon da ka taɓa su sai ni ce ka gama rainawa da an yi abu kaɗan ka kawo min duka. Allah ya isa. Ƙafa ya kai mata ta goce ta ce wallahi ka yi wa abincinka na kwana biyu, kuma ka ji da wai, duk ranar da ka kuma ka yanu jikina a bakin abincinka na kwana biyu. Ta yi waje. Bayan Hajiya sun fita daga lectures suka wuce cafeteria suka ci abinci sai suka nemi waje mai kyau a gindin bishiya. Suka zauna. Hajiya ta ce Kamila kin san kuwa jiya har mafarkinki na yi? Kamila ta yi dariya ta ce a ah, haba wallahi da ke na saka wallahi Da ke na saka labarin nan a raina sosai. Please ƙara samun kafin mu shiga next lecture. Kamila ta duba agogo ta ce saura minti arba'in mu koma fa kar ki sa mu rasa lecture. Kamila ta ce no ba za mu rasa ba. In an ƙare please ɗan fara mu ko na 30 minutes ne. Kamila ta ce a ina ma na tsaya ne don na manta inda Abba ya kawo ke da tafi Ahmad ya zo. Marmaci Kamila ta ta ce ina sane so nake in ji ko kin manta. Tun daga ranar muke zaman doya da manja in yabta da safe baya dawowa gidan sai na yi bacci. Ban taɓa girki ba tun da aka kawo ni amma kullum zai kawo min abincin safe, rana da dare. Aikin gidan duk ni nake yi kuma ya min yawa gaskiya. Da muna da yawa a gida raba aikin ake yi ga kuma masu aiki. Gida ya haɗu ba ƙarya kuma an ƙayata gidan da kaya na alfarma. Sai dai ni ban san zaman me nake yi a gidan ba, in ba na takura ba. Ji nake kamar a kurkuku aka ajiye. Masu zuwa ganin amarya sai zuwa suke yi, ciki babu 'yan gidanmu ko guda ɗaya. Sati na uku a gidan Abba ya zo da kanshi yake ce min in shirya Monday in koma makaranta. Na yi murna ba kaɗan ba at least zan samu relief ɗin kaɗaici. Ya kawo min wata tsohuwa akan ita za ta dinga zama da ni. Na yi murna sosai tun daga ranar na koma school ban taɓa gaya wa kowa an min aure ba ko da wasa. Har ƙawayena na na makaranta ba su sani ba duk da kasancewa ta mai shegen son ƙawaye. Baba mai taya ni zama ita ke min komai ko na ce zan yi sai ta hana ni. Da safe za ta mana breakfast. Kafin in dawo daga makaranta ta gama girkin rana. Bai taɓa kallon kicin ba bare ɗakina. Harkar gaban shi kawai yake yi ni ma ko a jikina. Tun da aka yi aure na zaman lafiya ya ƙaranci a gidanmu. Momi da Mama babba, daga gaisuwa shi kenan shi ma sai in Momi ne ta gaishe ta. Yaranta mata suka fita harkar na da ƙannena. A ɓangaren Abba ma baya shiga ɗakin Mama babba ko ta shigo nashi ɗakin ba ta ganin fuska haka za ta fita. So Zulaika daga gaisuwa ba abin da ke haɗa su da Abba sai dai ya ce duk mai buƙatar wani abu ya tambayi yaya Musaddiq ko Mus'ab. zulaika ta rasa nutsuwa duk ta fita hayyacinta. In ban da kuka ba ta da wani aiki. Ko a makaranta ba wani abin kirki take yi ba. Ta lalace ta rami, Gani take ko wani zai yarda ya auri Ahmad bai kamata ni in amince ba. Ta kullace ni sosai ta tsane ni ji take kamar ta kashe ni. Kullum sai ta kira nambar yaya Ahmad tun yana amsawa. Ya ga hakan ba shi da wani amfani tun da duk ita ta ja musu wannan masifar da suke ciki. Haushinta yake ji don haka sai ya yi blocking ɗinta a duk soshiyal midiya. Lokaci na tafiya abubuwa da dama sun faru masu daɗi da akasin haka, ciki har da zuwa na gida. Ya Zuleka ta min kaca-kaca ta ce ko a lahira na ganta, na ce na san ta Allah ya isa. Ta ce ni da ita har abada mun zama maƙiyan juna. Ranar na ci kuka har na gode Allah tun daga ranar ban ƙara sha'awar zuwa mu ba. A kwana a tashi babu wuya har na kai SS2 still babu abin da ya canza a zamana da yaya Ahmad. Wani dare ina kwance ina bacci na ji mutum a bayana. Na da zan saka ihu ya ce ke miya ka dalla rufe wa mutane baki. Baki san zaman aure kike yi a gidan nan ba, to na zo karɓar haƙƙina ne. Kuka na saka ina ya faru na ce yaya Ahmad don Allah ka yi haƙuri. Wallahi ba na son ka kai mijin yaya Zulaika ne ba nawa ba. Tsaki ya ja ya ce, An gaya miki ni ɗin son ki nake yi, me zan yi da ke? Ke ba tsari na bace ba, ba irin kalan matan da nake so ba ne. Kin san ruwan kashe gobara ba ta muni, ko yaya yake aka ake yin amfani da shi, na haka ke ma zan kashe gobarar da ke ci na ne, ba wai don kin isa ko kin kai in neme ki ba. Kawai saboda ba ni da wani zaɓi ne. Kai ki ɗauka na ɗauke ki a wani tsiyar da har kike cewa ba kya so na, me zan yi da ke nema? Har abada ba na son kuma ba zan taɓa son ki ba don ba ki da kwalitis ɗin da zan gani a tare da ke in so. Haka ya sakar min ƙarfi ya cire duk kayan jikina ya sadu da ni ina kuka ina ƙoƙarin ƙwace kaina. Na kasa don ƙarfi sosai ya saka min. Yana gamawa ya miƙe dogon tsaki ya ce Allah ya sani an cuce ni da aka haɗa ni da ke me zan ci a nan saboda Allah a wanki gashi ko a ɓata igiya. Ya kuma jan dogon tsaki ya fice a ɗakin ya bar ni cikin jini. Wata irin azaba nake ji kamar an saka min barkono. Haka na rarrafa na bugawa baba kofa don neman agaji nake, kamar ba zan kai safiya a hakan ba. A tsorace baba ta fito tana ganin kwandishin ɗina ta ce subhanallahi me ya same ki? Ban iya ba ta amsa ba sai nuna mata wajen nake ina yar faru. ka da babbar mace tuni ta gane. Kamo ni ta yi zuwa cikin ɗaki na ta haɗa ruwan zafi da gishiri ta saka ni a ciki. Ina kuka sosai ta ce, ina shi Ahmadu ya shiga ya barki a wannan yanayin. Shiru na mata ta fita ta gyara gadon ta canza zanin gado. Ta dawo daga ta dawo ta gani tare da saka min ruwa in yi wankan tsarki. Bayan na gama na fito ta ban paracetamol na sha. Ta koma ɗakinta tuni zazzaɓi ya rufe ni na fara karkarwa. Bargo na janyo na rufu da shi har kai. rantsa ba ranar sai firgita nake yi kafin sabon ko kaina ba na iya ɗagawa. Hajara, rubutaccen al'amari ba makawa sai ya faru. Allah ka ƙaddara mana alkhairi. Haka rayuwa ya ci gaba da tafiya tun daga ranar lafiya ya karanci a tattare da ni. Ashe ɗan wannan abin har ciki ya shiga. Kamila ta share hawayen da ya gangaro mata ta yi murmushi ta ce Hajara. Tun daga ranar da yaya Ahmad ya kusance ni ban kuma ganin shi ba sai bayan wata uku. Na ɗauka ya yi tafiya ne ashe ba inda ya je. Haɗuwa da ni ne ya tsana tun ranar. Ina ji. Ana aji na kwantar da kaina a kan desk, ina fitar da numfashi a hankali. Wani yaro ya ce ana ni a ofis ɗin firinsifal. Ban ɓata lokaci ba na tafi na tarar da malamai guda shida ciki har da firinsifal, bayis da discipline masta sai wasu manyan malamai. Wajen suka nuna min na zauna wata malama mace ta ce me yake damunki? Na ɗaga idona da ya canza kala na ce nima ban san me yake damuna ba. Ban da lafiya komai ma ciwo yake min kuma babu abin da yake min daɗi. Sai na ga malaman sun kalli juna, principal ya ce, well last kika ga period ɗinki. Na ɗaga kai ina tunani sai a lokacin na tunani kaina ba zan ce ga ranar da na gani ba. Na manta, na ba shi amsa. Na suka fara tuhuma ta kan ina iskanci duk nutsuwa na? ashe ba hakan nake ba. Ban fahimci me suke nufi ba don kwata-kwata ban yi tunanin ciki ne da ni ba. Bari in yi ƙoƙarin kare kaina. Aka saka Neil down a cikin rana, ga tsananin ciwo ga jiri ina hawaye. Bayan kamar awa guda sai ga Abba na ya nufo principal office. Yana gani na a rana ya ce subhanallahi. Me kika yi aka saka ki punishment haka? Ina ganin Abba na kuka ya zo min take na fara kuka da shashiga Na ce Abba ba abin da na ina ci aka aika. Ina aji aka aika a kira ni ban yi komai ba. Tashi maza ki zo mu shiga Abba ya ce ran shaɓace. ce. Malaman ɗazu muka tarar a ciki har yanzu mitin suke yi a kaina. Bayan 'yan gaishe-gaishe Abba ya nemi waje ya zauna. Principal ya gyara zama ya ce abin da ya sa muka kira ka don Kamila ce. Ba ku lura da wasu canjis a tare da ita ba? Abba ya ce gaskiya ba mu lura ba, me ya faru? Principal ya ce a bincikenmu mun gano yarinyar nan ciki ne da ita. Abba ya ce and so what? Kallon kallo, 'yan ofis ɗin suka fara yi cikin mamaki. Discipline masta ya ce, lafiyar ka kalau kuwa? Disfilin Masta ya ce lafiyarka ƙalau kuwa? Ya ana ce maka yarinyarka tana da ciki za ka ce an so what? Ko baka gane abin da ake nufi ba ne ciki fa na haihuwa ne da ‘yarka. Abba ya ce to laifi ne don Kamila na da ciki? Yarinya da mijinta sai a question ɗinta don ta yi ciki? Don Allah ku bar magana nan raina ya ɓaci wallahi. Ya ja gajeren tsaki. Cikin mamaki ‘yan ofis ɗin ke bin juna da kallo principal ya ce da yaushe Kamila ta yi aure. Ai ba mu taɓa ji ba ko a wasa. Abba ya ce, Kamila, ba ki gaya musu kin yi aure shekara uku kenan ba? Gabana sai dukan uku uku yake yi, na kasa ɗaga kai bare in amsa musu. Na Abba ya ce, ai shekara uku da aure, yanzu na ɗauka dole za ku sani. Ko yanzu na ɗauka dole za ku sani ne ko ta yaya ne. Dukkansu mamaki ne ya kama su a haka suka ba wa Abba haƙuri kan wallahi ba su taɓa sani ba. Ni ma haƙurin suka bani. Tuni zancen aure na ya baza makarantar duk inda na girma nuna na ake. Ƙawaye na har fushi suka yi da ni akan duk inda muke da su. Ban iya gaya musu na yi aure ba har shekara uku. Haƙuri na dinka ba su na ce auren ne ya zo ba a shirya ba. Sun so in ba su labari na ƙi don na san ba labari ne mai daɗi ba. Ciki na mai laulayi ne na sha wuya sosai na ƙara ramewa na fita yatina Abin tausayi. Sai da cikina ya kai shi wata shida kafin muka haɗu da yaya Ahmad. Ya dawo ɗaukar abu da rana muka yi kilashin. Na fito kicin ɗauke da flat a hannu. Tsayawa ya cikin shock kamar an dasa shi a wajen. Mun kai minti guda muna kallon kallo kafin ya ce, Me nake gani a nan? Me nake gani a jikinki? Babu kyan gani Kamila. Ciki, ciki a jikinki? Ya aka yaka? A ina kika samo ciki? Tambayoyi da ya dinka jera min kenan na sunkuyar da kai ƙasa jikina sai rawa yake yi. Ban san tunanin me yake yi ba can sai ya dafa goshi ya ce “Oh my God!” Daga saduwa da ke so ɗaya sai ki kama ki yi ciki? Allah ya kyauta. Ya cike ɗaki yana ƙunƙuni. Cikina ya kai wata tara bai taba tambaya ta me nake so ko me ke min ciwo ba. Iyakaci iyakaci na da shi in Allah ya sa mun haɗu by mistake har ranar bai taɓa daki na ba. bare ya ga halin da nake ciki. Tunda cikin ya cika watan haihuwa, Bawa ta dawo kwana a ɗakina. Wani dare na guda ya tasar min dama ni ba mai dauriya ba na fara kuka ina yar fanu. Baba ta tashi a firgice ta ce, Kamila haihuwar ce? Na ce, Oho, baba bayana, marata. Baba mutuwa zan yi ta ce, Ba za ki mutu ba lafiya lau za ki haihu, insha Allah. Ta fita ta buga wa yaya Ahmad kofa yana fitowa ya ce lafiya za ki buga min kofa da tsakar daren nan. Ta ce Kamila ce take naƙuda haihuwa za ta yi. Ya ce an so wa ta haihu mana waya na ta haihuwa. Baba ta ce asibiti za ka kai ta alhaji. Ya taɓe baki ya ce ta haihuwa a gida mana. Ta fi sauran matan da ke haihuwa a gida ne. Baba ta ce alaji don Allah kar ka yi mana haka. Kamila ƙarama ce ba lalle ba ne ta iya haihuwa ta kanta ba.